ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فانا يؤفكون ولئن سالت ايها الرسول هؤلاء المشركين من خلق السماوات يا كيوانا منزو دا أتي زاكا تنبي ودنا مشركي wane ne ya halitta sammai da ƙasai, wane ne ya hora rana da wata wannan na bin wannan, tabbas za su ce Allah ne, to ta yaya ake kawar da hankulansu ga barin imani da shi shi kaɗai, kuma suke bauta ma wasu gumaka da ba sa amfanarwa ko cutarwa.